وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa sani cewa tsoron Allah da kiyaye dokokinsa su ne mafi girman abin da yake kai mutum aljanna kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi game da abin da yake yawan kai mutane aljanna an aktari ma yudkhilu an-nas aljanna sai mazala sama ce taqwallahi wa husnul khuluq tsoron Allah da kiyaye dokokinsa da kuma kyawawan halaye yau hudubanmu za mu tattauna ne a kan matsala mai mahimmanci ita ce matsalar zikiri abinda ake nufi da zikiri shine sanya abin da yake cikin zuciyarka a bakinka ka furta to ka yi zikirin wannan abu ka ambace shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗa cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa idan bawa na ya ambace ni a cikin taro fa idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala ni ma sai ambace shi a cikin taro ma'ana in ya bude bakin sa yayi batuna a cikin taro to ni ma sai in yi batunsa a cikin taron da suka fi alkhairi fiye da batun fiye da nasa sannan abu ya faɗo cikin zuciyarka ka tuno shi ko da baka furta ba shi ma kayi zikirinsa ne kayi ambace shi kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin istar annabi Musa da khabir alaihi salam lokacin da annabi Musa ya taho shi da wanda suke tafa da shi yaransa وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره باقومين يمن تدني wannan kifin ba in ba shaidan ba da ya hana ni tunaninsa izo min zuci sai na manta kenan zikiri yana zuwa da ma'anar kishiyar mantuwa in ka manta abu to da zarar ya dawo cikin ranka to kayi zikirinsa ma'ana ka tuna shi ne an tastahdira shay'a fi qalbika faqad zakartahu fa hadha yusamma zikr wannan shi ma ana kiransa da suna zikiri da ambato sannan ka rayu tare da abu da ma'anar abin shi ma wannan ana kiransa da suna ambato sannan ɗaukaka ma ana kiransa da suna zikiri laƙad an zalna ilaikun kitaban fihi zikirukun haƙiƙa mun saukan muku da alƙur'ani wanda a cikinsa akwai ɗaukakarku da darajar to amma zikirin da Allah maɗaukacin sarki ya umarce mu da ni a cikin alƙur'ani mai girma kamar yadda ya faɗa a cikin suratul ahzab yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila malamai sun fassara shi da fassarori da yawa suka ce na ɗaya ka aikata abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ta hanyar yin abin da Allah ya ce a yi da barin abin da Allah ya ce a bari da yin abin da zai ƙara kusanta ka zuwa ga Allah maɗaukacin sarki wannan shi ma zikiri ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Qur'ani da suna zikiri a wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani da haka shine yasa ma ya zama al na ɗaya daga cikin manya-manyan zikirai aiki da shi da kuma karanta shi kamar yadda Allah da manzansa suka yi umarni da a karanta shi sannan ka furta sunan Allah ta hanyar ka ce Allahu ko ka ce Allahu akbar ko ka ce la ilaha illallah ko ka ce subhanallah shi ma wannan zikiri ne ka tashi ka yi sallah shi ma zikiri ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ay wa la yusalluna illa qalila zaga munafikai kadan suke yin sallah qalilan din shine lokacin da ba yadda za an zo taro ga musulmai a wurin dole sai su yi wasu malaman kuma suka cewa wala yadkuruna Allah illa qalila sai dai inda dole sai ka fito fili ka yi zikiri sannan an ji kamar misali in manzon Allah ya dago daga ruku'u in ya ce sami Allahu liman hamida to sahabbai duk suna dauka rabbana lakal hamd to wannan ma dan a san dan so suke a san cewa su musulmai ne to suna faɗa. amma aka yi ruku'u tunda a zuci ake yi ba sa yi in aka yi sujada ba sa yi in ana tahiya ba sa yi la yazkuruna Allah illa qalila a wurare kaɗan suke ambatan Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdal afdalud dhikri la ilaha illa Allah mafificin zikiri shine kace la ilaha illa Allah wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi kullun ta Allah a kowane lokaci yana ambatan Allah abinda ake nufi ba wani abu da manzo Allah kuma yake yi face ko wata addu'a ta musamman ta wannan abun in zai kwanta bacci akwai addu'o'i masu tarin yawa da aka rawaito su daga hadisai masu tarin yawa amma mafi mafiya fitowa fili wa'anda kusan malamai suka karɓe su suka rungume su addu'o'i goma sha uku wanda kullum manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in zai kwanta bacci sai yayi su baya fashin su amma idan ka koma cikin al-kalimu tayyib da al-azkar na Imam an-Nawawi da kuma amal yawm wal layla na Ibn Ibn Sunni da amal yawm wal layla na Imam an-Nasa'i da kuma ragowar masajir na sunna na asali irin su sahihani da al-sunan al-arba'a da masani da musannafat za ka samu kusan sun kai arba'in ko sun haura arba'in akwai masu himmar da ba sa yin bacci sai sun gama da waɗannan zikiran gaba ɗaya guda arba'in ɗin da wani abu kamar yadda ibn al Allah ya kansa da rahama yake ba da labarin magabata yadda suke yi ba sa bacci sai sun ƙarar da waɗannan zikiran gaba ɗaya kuma ya yi rantsuwa da Allah ya ce ba wai yana ba da labarin kansa ba ne don kan wani ya zaci cewa shi haka yake shi ma yana naƙalto maganganun masu himma ne Allahu alam watakila kuma shi ma haka ne sannan mazala sun salama a cikin baccin ma idan ya mafarki wanda ba irin mafarkin da ake da shi maza sama Allah ya tsare shi daga mafarkin da ba a so saboda mafarkin annabawa gaskiya ne amma ya koyar da mu a cikin baccin ma idan yi mafarki kaga abin da ba daidai ba kai maza maza ka kana farkawa akwai zikirin da ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tofa su uku sai ka canja makwanci mana kana cikin baccin ma kenan da mazara kuma ya farka daga bacci akwai zikiran da yake yi su ma ga sunan an rawaito su sannan da ya miƙe idan kuma farkawa ce ta cikin dare ko dai wani uzurin ya farkar da mutum zai shiga bayan gari zai shiga bar daki ko kuma zai tashi ya kiyamul laili akwai addu'ar da ake yi kuma an faɗi ladan da zaka samu idan kai wannan addu'a Allah zai gafarta maka zunubanka sannan kuma idan kai sallah za a karɓi sallar kuma in kai addu'a Allah zai karɓa sannan idan za ka shiga sallah idan zaka shiga banɗaki kana farkawa inda buƙatar ka in sallah za ka yi alwala to da zarar zaka shiga ban daki ga hadisin Anas bin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma inni a'udhuka min al-khubuth wal khaba'ith sannan da zarar ya fito daga ban dakin baya fitowa haka nan sai ya karanta addu'a fitowa daga ban daki gufranak sannan da zarar zai fara alwala akwai zikirin alwala bismillahir rahmanir rahim sai kuma ya fara alwala sallallahu alaihi wasallam sannan yana gama alwala akwai zikirin da yake yi baya tashi daga wurin sai yayi wannan zikirin galibi ana yin alwala ne kafin a kira sallah to ana jin kiran sallah idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqul sai kaji manzo Allah ya fara bin kiran sallah in sallah farilla sai ce a haka har su kai karshe yana gamawa ko manzo Allah ya ce sai ku roƙa mini wasila wanda duk ya roƙa mini wasila to ceto na ya tabbata a gare shi sannan ya koya mana mu sai رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد صلى الله عليه وسلم أو ترواية النبي أو ترواية الرسول شيسا إمام النووي أسين على بكار يسيتو كهذا كتير نبيا ورسولا أما نهديث براء نكون سيابتي nabiya ne saboda bara ya canja ya ce rasula manzon Allah ya ce ba haka nabiya maka ba nabiya na ce maka ita ce da wannan addu'ar amma tunda a waccan na kiran sallah an rawaito ana ƙara rasula to ya halatta mu ƙara waccan ko bai halatta mu ƙara ba tunda manzo Allah ya taka wa sahabi birki yace ga yadda na koya maka dole a haka za mu tsaya sannan da ya shiga sallah kowa ya san aikace aikacen da suka waje a yi a sallah to kafin ma ya fara aikace aikacen akwai addu'ar da yake ta buɗe sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai fara kuma an rawaito addu'o'in buɗe sallah da yawa da wadda aka ce manzo Allah da daddare yake yin ta za ku ganta doguwa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib to tunda tana da tsayi ba kai liman ba kai wa mamu isa sai kai kai kadai lokacin da zaka yi sallah kai kadai saboda ko ba komai ka sauƙaƙa wa su wa'annan bayan Allah don ba a so a tsananta a lokacin da ake jan mutane sallah haka zalika idan ya yi ruku'u akwai zikirin da yake yi in ya ɗago daga ruku'u akwai zikirin da yake yi in ya ɗago daga sujada in ya yi sujada akwai zikirin da yake in ya ɗago kafin ya koma akwai zikirin da yake yi in ya gama tahiya akwai addu'o'in da yake yi su ma zikirai ne yana yin sallama kuwa akwai zikirai goma sha ɗaya kullum sai mazan Allah ya yi amma abinda da zai baka kai siyo mutum ba zai iya kiyaye waɗannan zikiran ya mai da su su zama wuridinsa na kullum ba sai shaidan ya zo iraya maka cewa ai akwai abubuwa masu kyau sai ɗauko maka abin da asalinsa mai kyau ne amma sai kawo maka wurin da ba nan ne mahallinsa ba nana aisha ita ce kullum da za ta kwana gida ɗaya da manzara sa ta tashi gida ɗaya da shi sauban bawan manzara sa ne kullum sun yana tare da manzara sa a gida a tafiya amma hadisin a tirmizi da abu da bukhari hadisin sauban ce manzara sa yana idar da sallah sai ce allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram a aisha kuma tabaraka zal jalali wal ikram allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan hadisin mu'azu dan jabal manzo Allah sama ya rike shi yace ina kaunarka ya mu'azu kakka bari a idar da kowace sallah ba sai sai ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga wannan sun fi kowa sanin Annabi sallallahu alaihi a tare da shi take suka ce ga yadda yake ba wai manzo Allah sama yana idar da sallah assalamu alaikum salati goma ga annabi ba haka yake ba shi yazo mana da salatin kuma shi ya ce mu dinga masa amma ba ta yi a haka ana idan da sallah akwai wuraren da da yawa yake so mai masa salati har a cikin sallan ma za ka yi in ka idar a tahiya ma za ka yi wani ba zai yi a tahiyar ba amma da an idar sai ɗauko na tahiyar sai ya dawo da shi waje kuma wannan sai hana shi yin abin da shi annabi sallallahu alaihi yake kuma ya ce a yi sannan ga hadisin mughirah ibn shu'bah wanda ya rubuta wa mu'awiya wasiƙa yana tunatar da shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sannan sai hadisin Abu Huraira subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah wallahu akbar sai ka kike la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa lahu kulli shay'in qadir sai hadisin uquba qul huwallahu ayatul kursi wanda maza sun a hadisin abu hurairah yake cewa ba wanda duk ya zama yana karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ta farilla ba abin da zai zama tsakaninsa da aljanna sai mutuwa kawai jira ake yi musu sai aljanna sannan sai kulhuwa da falaki da nasi idan a asuba sai da magariba uku uku ragowar sallolin kuma dai to daga nan kafin ka tashi daga wurin sallah ake so kai to kuma da ka tashi ai wani abu za ka yi za fararta fansaf to shi ma da wahala kaga abin da za ka yi yana da zikirinsa in gida zaka shiga to akwai addu'a da maza sama ma yake in zai shiga gida idan fitowa za ka yi daga in a gida kai sallar za ka fito wajen akwai addu'a da mazu Allah sama ke yi in zai fito gida zai baro gida in kasuwa za ka tafi akwai addu'ar da ake in za a shiga kasuwa in ka fito ka ga mutum da sabon kaya akwai addu'ar da za a karanta in ka gan shi da sabon kaya in ka ga wanda Allah ya jarraba akwai addu'ar da za a karanta idan ruwan sama ne tsinke akwai addu'ar da za a karanta in iska ce ta taso akwai addu'ar da za ka karanta kai babu wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi yake yi face akwai zikiri idan sallah ce ta asuba kai kuma bayan ka gama wannan din to kuma akwai zikirai da aka rawaito guda 24 a bisa mafi zama tsaka tsakiyar hanya kenan ta riwaya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi daga kama ga ayatul kursi zuwa ga falaki da kulhuwa da falaki da nasi zuwa ga lahun bika asbahna wa bika amsayna wa bika haya wa bika mut wai laika an-nushur a addu'ar Sati wa laika Almasir a addu'ar yamma abisa yadda aka samu bambancin riwaya أصبحنا وأصبح illa لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير har izuwa ƙarshe daga nan hadisin abu ya'ala shaddad ibn aus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika maza Allah ce in dai ka karanta ta ka mutu a wannan safiyar zuwa yamma zaka mutu da imani wannan testimonial ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da sauran su Allahumma inni asbatu ushuduka wa ushudu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika shi maza Allah ya faɗa abin da za a yi maka in kai بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض لا في السماء وهو السميع العليم حديث عثمان ان كيسو اكو ارانا با wani sharri da zai same ka hasbi Allah la ilaha a hu alayhi tawakkaltu wa huwa ala kulli alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim in ka karanta su bakwai duk wani wanda zai kulla maka sharri a ranar in yayi wa banza Allah ne zai baka kariya a a haka har sai ka yi guda ashirin da hudu kaga ba su da yawa wanda idan ka dage ga baki ɗaya minti goma sha biyar ya ishe ka ka gama wanda a ciki hadda subhanallah wa bihamdihi so ɗari wanda a ranar in ka karanta duk wani zunubi da ya kai shi in dai ba haƙƙi ne tsakaninka da wani ba Allah zai sa a duba zunuban gaba ɗaya a shafe maka su koda sun kai kwatankwacin kun farko ji in kai da safe an yafe maka in kai da yamma an yafe maka astaghfirullah wa atubu ilai to dari haka manzo Allah sai yake kafin ya bar wajen la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa hamdu wa kulli shay'in kadi ka karanta so goma da safe to a ranan nan Allah zai baka ladan wa'anda ya yanta bayi goma in kuma ka ƙara so ɗari ɗin ka ga ɗari da goma wancan albashinsa daban wannan kuma wani allowance ne daban wanda a ranar za a kankare maka zunubai miliyan ba a san adadin zunuban ba za a rubuta maka lada miliyan sannan za a ɗaukaka darajarka sannan a ranar kana cikin a fayil ɗin da mala'iku suke ɗaukar rekod ba wani wanda ake sawa a gaba da kai a list sai wanda ya yi sama da abin da kai ya yi wannan kuma ya ƙara wani abu wannan fa ita ce wazifar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a cikin hadisin Abu Darda manzo Allah sama yake cewa ala ukhbirukum bi khairi a'malikum yanzu bana ba ku labarin aikin da yafi kowanne alkhairi ba wa azkaha inda malikikum wanda a wajen ubangiji ma ya fi tsarki da tsafta wa khairul lakum min al min zahabi wal wariq ya fi kuma alkhairi fiye da ku siyar da zinare da azurfa wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum sannan ya fi alkhairi ma fiye da ku fita ku yi gumurzu da arna su ke ku ku dake su suka ce ya rasu la'a ka gaya mana mana sai ce zikirullah shine ambatan Allah irin masu wannan ambatan Allah ne ubangiji subhanahu wataala ya tanada musu aljanna kai tsaye ubangiji subhanahu wataala cikin suratul ala yake cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sadirina was sadirati wal khashiina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati waz zakirina Allah katiran waz zakira waz zakira wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakirina Allah katiran waz zakirati wa ajran 'azima a ciki kaga Allah ya ce hadda azzakirin Allah masu yawan ambatan Allah al-imam ibn salah Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda imam an-nawawi na kalto daga gare shi a cikin littafin al-azkar yake cewa wanda duk ya iya kiyaye zikirin safa da marece guda 24 na marece kuma guda 22 saboda akwai guda biyun da da safa ake yin su ba a yin su da marece na san kun san su la ilaha illallah wa la sharika lahu wa la ilaha illallah wa la kullu shay'in qadir guda goma da waccan kuma guda 20 in ka iya bi a 24 ya zama saura 22 kenan in ka ɗauke wa ƴannan kuma duka suna cikin fitinar musulun muna da shi Allah ya taimake mu an matso mana da abin kusa to in ka kiyaye su ka kiyaye jikiran bayan idar da sallah ana idar da sallah duk sallah ka lazunta wa kanka za ka yi ka kiyaye jikiran kwanciya bacci da na tashi daga bacci to wa'annan in iya su Allah ya baka ikon tsayawa akan su to insha Allah za ka shiga cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirat annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gaya mana cewa kwatankwacin gidan da ake ambatan Allah da gidan da ba a ambatan Allah to ɗan cikin gidan kamar misalin matatte ne da rayayi wanda yake matatte ba shi da amfani ba za ka iya kiransa ya amsa ba ba za a sa shi a lissafi ba rayayye da shi ake lissafi to haka zalika wanda yake ambatan Allah a bakinsa to fa wannan shine wanda Allah subhanahu wataala yake la'akari da shi kuma shine cikakken bawa na kwarai ɗan uwa mu sani cewa mutane game da ambatan Allah sun kasu kaso akwai kafirai zalla arna waɗanda ba ruwansu da ambatan Allah in ma sun ambata Allah ba zai ba su lada ba saboda sai mutum ya zama muni domin akan samu arnan su riƙe wani abu na zikiri saboda al'ada yanzu ka samu kafirin bahaushe ba za ka ga ya iya la'ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk suna iyawa amma in sun yi ba su da lada saboda ba su da imani kuma ba wai su ma suna yin ne dan Allah ya ba su lada ba ko kwanan nan mun gani lokacin da sarauniyar ingila ta mutu a cikin masu zuwa ta'aziyar nan wasu daga cikin wata daga cikin manya-manya da suka zo ta'aziyar, ta nastanta ta faɗa ta ce za mu faɗa kamar yadda musulmai suke faɗa an yi rashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma mun san ba ta cikin wanda Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma saboda ba musulma ba ce ba to kafirai wa'annan ba su ma a cikin lissafi saboda su shi kafiri wanda duk ya mutu akan kafirci to in ya mutu wuta za shi ba wani tawili a cikin haka wanda kafiri ne bai yi imani da Allah ba da wanda ya yi ya koma kafirci to wayannan sukan yan wuta ne kai tsaye sai ka so na ji su ne munafukai waɗanda ba sa ambatan Allah sai a wurare kaɗan-kaɗan wala yadhkuruna Allah illa qalila ko dai sanda wata bukata ta taso musu kuma suka shamfa cewa sai sun yi zikirin su samu lada saboda wani ma munafiki ne sai yana buƙatar wani abu a kasuwa ko wani abu sai zai samu wani ko malami ko wanda ake kira malami ya ce a bashi wani abu ma ba a tara maza an ce karanta dubu ɗari kaza dubu saba'in miliyan ɗaya sun ji a ce ka karanta abu kaza miliyan ɗaya to yaushe kuma za ka yi zikiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu lokacin yi ba a ce ka je ka karanta kuma wani ma zikirin sai a baka shi kusan layi uku ko hudu ko biyar wanda kafin ka karanta shi ka karanta suratul fatiha kuma a ce ka karanta shi dubu ɗari bakwai ta yadda idan ka zauna a wurin sallar ka ana sa asa alaikum ba ka samu dama ka yi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai na wannan malamin da ya baka kai ta tayi kai tayi kai tayi kai tayi kai tayi kai yi kai tayi kuma baka da lada a wajen Allah tunda ba haka Allah ya ce ayi ba ai Allah ya san da adadin 700 din amma bai lazimta muku ba bai sai dole ku yi ba illa iyaka idan ka samu damar da zaka bauta wa Allah a cikin nishadi kana yi kana karantawa kana yi kana kanta daga nan ma an kayan miliyan 700 ma wannan ba laifi amma dai Allah bai lazimta muku ya sa muku abin da za takura ta yadda in wani yayi wani bai ba wani zai ji ba da. sai mutane faso na uku su ne mumine masu ambatan Allah da yawa wanda babu abin da Allah subhanahu wataala ya karfafa a yi shi mai tarin yawa kamar zikiri ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kathira sana na Aisha ce kana rasulullah sama yazkurullaha ala kulli ahyani ba wani lokaci da ya da sai ranar juma'a a'a a'a sai tsakanin magariba zuwa isha a'a gaba ɗaya rayuwarsa zikiri ne da ambatan Allah subhanahu wataala yawaita ambatan Allah subhanahu wataala da zikiri fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya samu cikin bayan sa الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى أما بعد ‘yan uwa kamar yadda muka faɗa ambatan Allah sadar da umarni na Allah akwai ambatan Allah da ya zama tilas wajibi kamar zikiran da ake yi a cikin sallah da zikiran da ake yin su a wurin yanka sun za ka yi yanka dole ne ka ambaci Allah don haka inda za ka yi yanka ba ka yi zikiri ba ka ambaci Allah ba to yankanka bai halatta a ciki ba wala ta akulu min malam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafis to akwai kuma zikirin da yake sunna ce mai ƙarfi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama baya bari kamar zikirin da yake akan safa da marwa in ya hau safa akwai addu'o'in da yake yi in ya zo tsakanin dutsen hajar al-aswad da ar-rukunul yamani akwai zikirin da yake rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana zikirin safe zikirin dare zikirin tashi daga bacci da na kwanciya bacci da wa'ancan rabuwar zikiran da muka faɗa akwai kuma zikiran da yana da kyau ka yi su don kai ma neman tsari da kariya taka ta kanka wanda idan aka gaya maka irin abin da suka kunsa wallahi akwai zikirin da sai ka gaba za ka taɓa barinsa ba har rayuwarka ta ɗari kawai a gaya maka iya ma'anarsa a ce maka manzon Allah sama yana yi mazala cewa yana yawan cewa Allahumma ya saluka al-huda wa tuqa asafa afafa wal ghina Allah muna roƙonka shari'a da tsantseni ko kuma tsoro tsoronka da kuma kamewa da wadata yanzu akwai abin da kake bukata a rayuwarka da wuce hudun nan kana bukatar shari'a ta duniya da ta lahira shari'a ta duniya Allah ya kaddara maka duk abin da za ka yi kai daidai in neman abinci ne sai Allah ya kaddara maka sana'ar da tafi dacewa da kai ba shari'a ba ce wani sai ya tafi sanya ta shan wahala kudinsa su kare a sana'ar da bata dace da shi ba saboda bai samu shari'a daga Allah ba in karatu za ka yi sai Allah ya kaddara maka zaɓi kwas ɗin da za ka yi wanda zai amfane ka yi amfani al'umma ita ma shirya ce in kaya za ka siyo sai Allah ya kaddara maka ka siyo kayan da za ka siyar ka siri ba ba za ka siyo kayan da za ka yi asara ba in mu'amala za ka yi da mutane wani sai Allah ya rufe masa shirya sai ya zaɓi mutum bayan ya masa screening da hanyoyinsa na screening a zuwa zai mu'amala shi bai san komai yaudari ne macici ba in ya za ka bayar sai Allah ya shiryar da kai ka ba wanda in ta je za ta samu kusanci zuwa ga Allah kuma ta yi rayuwar duniya mai sauki in kai za ka auro sai Allah ya taimake ka ka shiryi zuwa ta farkin zaɓar wadda za ta zama alkhairi gare ka duniya da lahira in abin hawa za ka siya sai Allah ya taimake ka ba ka sai abin da zai kashe ka ba kuma ba ka sai abin da zai dinga baka matsala ba shirya fa kenan shirya kuma ta addini an Allah ya mace ka ko gida za ka siya ko ka gina sai Allah ya sa ka gina gidan da sanadiyarsa za ka shiga aljanna amma mutum nawa ne suka gina gidan da suka koma inda suka dinga rigima da mutane tun suna ɗaukar fansa ta daidai har suka kai ma zalunci har kuma suka shiga wuta sakamakon haka in mutane ne sai Allah ya haɗa ka da waɗanda za ka huta rayuwarka da su ba gulma babu hassada ba za su yi maka ba za ka yi musu ba sai ka ga yadda ka san amma ba ta san ranka aka hada ka da mutanen da kake so a hada ka da su yanzu duk mutumin da ya taso a cikin tsakiyar inda kiristanci ake yi kawai kuma bai zo ya samu iyayensa musulmai ba ai kaga akwai chance ne yawa ne ya zama kirista kaga shi shirya ta zo masa ba kenan inda ake bid'a aka zauna bid'a ake yi kawai in Allah ya ga dama yayin mutum a wurin shi ma fa in ya taso sai ya ga iya wannan abin shine addini kawai ya ma dinga fada da sunna an Allah ya tashi shirin da kai sai kaka inda mutane ne masu san Allah masu san abin da zai kusanta su da Allah masu tashi tsaye da himma wajen neman na kai masu gina al'umma sai kai ma ka taso ya zanto abin burgewa shine kai haka in kuka lura sahabban maza suna dukkan su mutanen kirki ne saboda sun taso a lokacin ba abin da ake takama da shi sai kirki da nagarta amma wanda zai taso a lokacin fitina Allah ne kaɗai zai iya tsirar da shi wa Allahumma ma huda wattuqa taqwa za ka iya tara karatu kuma Allah ya zara taƙawar za ka iya tara kuɗi Allah ya zara taƙawar za ka iya tara iyali Allah ya zara taƙawar amma Allah ya taimake ka sai ya baka takawar ya zama ko a wane ne yake in kana talaka sai ka zama mai tsoron Allah in kana mai kuɗi sai ka zama mai tsoron Allah duk halin da kake ciki sai ka zama mai tsoron Allah wal asafa mai kamewa sai ya zanto kullun kana da izza ba ka da ƙasƙanci a idan mutane a gaban Allah ne kawai kake ƙasƙantacce ba za ka taɓa zuwa ka saukar da buƙatarka a gaban wanda ba shi zai biya maka ba ba za ka taɓa rusuna wanda ba ya tsoron Allah ba Sau da ba abin da kake nema Allah ne a zuciyarka kuma shi kaɗai kake wa to amma fa wannan sai kana da wadata an fa baka da wadata fa duk yanda ka so ka kame fa ba za ka iya kame in ka kame a wani wajen ba za ka iya kame a wani wajen ba da yawa akwai mutanen da in ka je kurkuku za ka same su sun yi laifi ƙarshe in ka bincika ga rashi ne ya sa su suka yi laifi ko suka ci bashi aka ɗaure su ko suka yi sata aka ɗaure su ko zamba cikin aminci akwai wanda wallahi in ya wadatu ba zai ba to wala na ina neman Allah ka wadata kana rayuwa da mutane baka san irinsu ba akwai mahassada akwai mutanen da kai ka miƙe kana harkokin ka su kuma suna ta kokarin ya za su yi har addu'a suke su ba a musu roƙon Allah kan yadda Allah zai ɗora su a kanka sai manzo Allah ce Allahumma a'inni Allah ka taimake ni wala tu'in alayya kar taimaki wani kuma izo ifarman wamkurli Allah ka kitsa min dabarar da zan fita daga dukkan sharrin da aka kitsa min wala tamkur alayya kakka ba wani damar dabarar da zai far ya cuce ni wansurni Allah ka taimake ni wala tansur alayya kakka dora wani akan ina ka taimake shi ya cuce ni wansurni ala man baga alai Allah ka taimake ni akan duk wanda ya zalunce ni Allahumma ja'alni laka shakira Allah ka sa in zame maka mai yawan mai yawan godiya laka zakira me yawan ambatanka laka mitwa'an in zama mai yawan yi maka da'a ilaika mukhbitan Allah in zanto mai kaskantar da kai zuwa gare ka Allahumma taqabbal tawbati Allah ina tuba ka karba waghsil hawbati Allah ku sakure ka wanke min wansur hujja wa sabbit hujjati Allah duk dalilin da nake da shi ka tabbatar min da shi waslul sahimata qalbi Allah ka zare min hasada kai ma za iya jarraba ka da hasada ai da kiyayya da wata damuwa a zuciyata ga wannan shi ma zikiri ne da ake so kullum bakin ka ya zama yana wannan ba sai baka wani tsari na wata wani zikiri a ce to duk ranar kaza ka dinga karantawa duk ranar kaza ga zikiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tafiya manzon Allah sama yayi Allahumma inni as'aluka fi hadha fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al'amal ma tarda Allahumma hawwin alaina safara na wa tu anna bu'dahu Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahl Allahumma inni a'udhuka min mu'asa as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'il min qalbi fi amma abin takaiti wallahi sai kun yi tafiya a jirgi ko a mota sai an fara tafiya sai ka wani ya tace jama'a za a tafi a karanta ila ku kafa kaza sai a fara a karanta kaza wannan duka karatu ne na qur'ani amma ba shi aka ce ai ba za a yi tafiya ga na annabi sallallahu alaihi wasallama na ka ajjana kowa ka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zikiri kuma ba maganar zikiri ka to kana Allah Allah wannan rena Allah ne Allah Allah wanda ma ko a cikin malamai ne ya tafi a kan cewa za a iya ambatan Allah da lafazi ɗaya ya yi kuskure ko mai girmanta a cikin malamai malaman ne suka ce ya yi kuskure duk dalilin da suke kafa hujja da shi daga dalili na hadisi maudu'i wanda yake ƙarya ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman hadisin da sai na Ali manzo Allah ya ce masa an koya maka ka dinga cewa Allahu Allahu wannan bai inganta bai halatta a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su ɗauko ayar da ba ma'anarta kenan ba qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun ba a ambatan Allah da lafazi ɗaya Allahu Allahu ai ta faɗa a matsayin zikiri afdalul zikri la ilaha illallah Allahu la ilaha illahu baya halatta ka ambaci Allah da lamiri hu hu hu hu hu ko kuma ka zo kana ya huwa ya mallahu illa huwa ya a'a kai irin na manzo Allah sama wannan baka da dalili ingantacce karar wanda ya nuna manzo Allah sama yana yin wannan ajiye wanda kake da shakka a kansa ka kama wanda kake da hujja na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an tafi makabarta abin zai baka mamaki da takaici ka zo ka tarar da an dade a tsaye ana yin addu'ar da ba haka manzon Allah ya koyar ba mazala to ma abin da yake in an saka mutum a kabari sai ke cewa ku roƙa masa gafara ku yi masa ku roƙa ma ku nema masa gafara ku roƙi Allah ya tabbatar da shi domin an fara tambayar sa ba ta ake a karanta kaza kafa kaza manzo Allah ba haka yake ba a karanta kaza kafa kaza Allah ya bamu damuna mai albarka shi na mace ana can ana cewa man rabbuka ma dinu wa kuma kana Allah bamu damuna mai albarka eh Allah ya bamu damuna mai albarka amma ba anan ake roƙa ba damuna mai albarka ga ma ka je kai nafila ko ku fita istisqa'i mana sai ku roƙi damuna mai albarka wannan ku yi abin da manzon Allah ya ce a yi kuma wai waɗansu saboda rashin tsoron Allah mutum mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ɗan uwansa ahalin suna ya rasu wai saboda an san yana cikin damuwar da ba zai iya tsayawa ya tabbatar da an yi komai ba kawai sai a samu wani wai dan ya gunyara maka takaici ma sai ya zo wai sai an yi abin da ce bid'a ne shi yasa in zaka iya barin wasiya ka bari ka ce in ka mutu kar a kuskura a yi maka abin da ba manzo Allah sama ne ya koyar ba wallahi in ka iya ka bari kuma ka rubuta karar ka ce duk abin da za a yi a tabbatar da cewa manzan Allah sama ya koyar ba mu da fagata irin mu manzan Allah duk wanda ya bi wani tafarki ba na manzan Allah ba wallahi yi asara fa inna khayral hadisi hadis eh, kalamullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi kenan ba sai kana wata kungiya ba tsaya akan koyarwar manzalafa amma yan uwa zikiran da mutane suke yi da kansu wanda manzala bai ba da tsarin yadda ake yi ba bai kuma hana a yi ba kamar misali wata aya ta birge ka ta ƙur'ani ka maimaita ta kaga kuma ka samu ƙabuli wannan ba laifi bane ka cigaba da yi abin da yake kuskure shine ka mai da shi wani tsari ka yi masa wani constitution ka ɗora mutane a kai. ɗora mutane a akai ɗin shine aini amma dan wata rana shikenan wata bukata ta taso min na karanta suratu yasin Allah ya biya min bukata sai su gaba duk randa in Allah ya ga dama sai ya canja min kuma tsari watakila shi kuma wani ba yasin zai karanta wani waki da sai ya karanta tabbati da Allah zai biya masa bukata wanda ake tsayawa a kansa kawai ko an ga daidai ko ba a ga daidai a zahiri ba shine wanda manzon Allah ya dora mutane a akwai addu'o'i da yawa da aka rawaito daga magabata na gari wayanda babu aibi a cikinsu babu shirka a cikin su in addu'a ta birge ka kaji cewa lokacin da kake karanta ta girman Allah yana ƙara bunƙasa a cikin zuciyarka to ba laifi bane dan ka ji wani yana yi ko wani ya bada labarin kabulin da ya samu kai ma ka yi abin da yake laifi shine ka mai da wannan ya zama tsarin shari'a da dokar shari'a wannan ita ce shari'a ba ta zo da wannan koyarwa ba sai a lura sosai da yawa wasu ya suke to da kuke hana mi ai ibnu taymiya an ce idan matsala ta rufe masa ya kasa fahimta sai ya tafi masallaci wanda aka kaurace wa ya ya ta murgina jikinsa yana Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni to amma wannan bai zama shari'a ba dan Ibn Taymiyyah yana Ibn taimiyya shi Allah ya aiko mana amma ba Ibn taimiyya ba kowaye in ka ji yayi wata ko na mutumin yanzu ne Allah ya buɗa masa yayi wata addu'a ka ji akwai alamar tauhidi a ciki da kusanci zuwa ga Allah sai kai ma kai addu'a kuma Allah ya amsa maka wannan babu laifi ba wajen ibnu taymiya ko wani mutum ba ko daga ina yake ita gaskiya ana karɓar ta daga wajen kowa ne ba sai dan wani shine wani ba abu na ƙarshe ɗan uwa akwai tambayoyi da mutane suke yawan yi wasu malamai masu wa'azi in sun zo kan wata aya ko wani abu sai su bada wata bara to wannan kala biyu ne akwai wanda suke yin kashin kan suke bin kashin kansu su yi wa shari'a shishigi ko kuma suke bin irin tafarki na da san kafin ilimin ya wadata da ce wannan an karanta kafa kaza to wannan gaskiya kuskure ne amma akwai waɗanda tafa'uli ne da fatan Allah ya karɓa ya bada sa'a kamar misali za ga yanzu ana taya yi ina jin wani malami ne a tafsiri ya faɗi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin sadi wajen shi malam na iya yin muridinta ni da ba zan baka shawara ka sata a gaba kai ta wurin ta batun da akwai na manzon Allah sallama da yawa amma ka tambaye ni halaccin karanta ta ba laifi bane annabi Musa ne izo daidai lokacin da yake cikin tsananin tsanani Allah ya saukar masa da mu ya kuma furta ce Allah haƙiƙa ni ina cikin buƙatar abin da ka saukar mini na lutufi kenan na alkhairi to kai ma an ka karanta wannan daidai ne ba laifi bane ba kuskure amma ka ce karanta so 100 ko wani abu ba zan baka wannan shawara da irin su hasbunallahu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibuna wani sai ce malam ai an ce akwai malamin da yace wannan addu'a da ka karanta ta yankan wuka a shi malamin da ake rawaitowar duk da cewa wasu sun sa shakka a ruwayar daga Ibn Bas sai shi dai a kankin kansa da wahala ya saka wani abu a gaba ya ce sai utina Allahu min fadlihi inna ila Allah rajiun fate sai ya ga biyan bukata labari yake bayarwa akan kin kansa amma bai zama shari'a ba kai watakila sai ya karanta din ya zama ba a nan sirrin amsawar ta ka yake ba amma in ka karanta saboda ka ji labarin tunda a ciki babu sako a ciki ba laifi bane ba babu laifi laqad ja'akum rasulun min anfusikum na iya karanta in ka taɓa karantawa Allah ya yi maka abin da kake nema sai kai amma ba wani kanun wata ka'ida da shari'a ta ajiye ta ce sai ka karanta laqad ja'akum yan uwa mu sani cewa daga cikin manya-manyan zikirai akwai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama musamman a dare da ranar juma'a da maza Allah sallallahu alaihi yayi kwadayin mu dinga yi ya roƙe mu mu dinga yi masa wanda yinsa da yawa yana ƙara kusanta mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma da a ce ma irin wannan rana za ka aje komai kai ta salati ga annabi sassana har zuwa faduwar rana to da watakila in ka sun kai cikin duniya Allah zai iya biya maka saboda albarkar salatin da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah da kansa ya faɗa a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab yace kaga shikenan ku duk abin da ya dame ka Allah sai ya isar maka kuma zinubanka sai Allah ya yafe maka saboda haka mu yawaita salati ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala wa akrim ala khairi khalqika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum yarhamukumullah